wanda yake kamar yana da wayo amma ba shi da wayo wallahu musta'an yanzu Allah mai girma ɗaukaka. ya tura annabi Musa da shi da ɗan uwan shi annabi Harun fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin kaga daga nan aka fara yin sirmai da sako shi yana cewa ana rabbukumul a'la wai shi ne mahalicinku maɗaukaki kuma sai dai tara gangami fa hashara fanada inda iya siyasa ne ka samu fir'auna alhamdulillah a haudurar a yi bambami a ihu an gama fa hashara fanada faƙala ana rabbukumul a'la to yana gaya musu haka to Allah ya ce annabi Musa da kai da Harun ku tafi gurin shi faqula inna rasul rabbil alamin to shi fir'auna wannan maganar ta bata mai ta bata mai to kafin mu shiga mu dan dauki somari na ɗabi'un wannan sarki wanda yake azzalimi ɗabi'un wannan sarki wanda yake mujiri ne ko da guda goma sha biyu ne za mu ji duka ɗabi'un shi munana ne to sai kuma mu yi ƙoƙarin haɗa su da ɗabi'un annabi musa su kuma duka kyawawa ne alhamdulillah ɗabi'ar shi mummuna ta ɗaya akwai almanu gori ya fara goranta ma annabi musa alam rabbika fina walida mu fa muka rene ka tun kana ɗan mai titi wala bitta fina min umrika sinin kuma wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin mana ka butulce ma nemomin da muka baka to kaga wannan gori mummunar ɗabi'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai gori yana cin wanda Allah baya kallon su Allah baya musu magana ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi kaga fir'auna ya samu tikiki na farko ke na biyu yana cewa shi ma Allah ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi da kuma fa fanada fa qala ana rabbukumul a'la kaga wannan shi ma shi kadai kawai ya shigar da shi wutar khalidina fiha abada na uku girman kai Allah ya ce innahu kana aliyan kuma minal mustakbirin a duniya gaba ɗaya na kasancewa cikin masu girman kai ga ƙetar iyaka Allah ta izhab ila fir'auna innahu tagha ya ƙetar iyaka abu na biyar maƙarnaci ne domin lokacin da Allah ya mu da shi ce al'ana wa qad asayta qablu wa kunta kunta minal muftidin ai kai mabarnaci ne to ya kasance barnan yayyanka yara har jinjira yake yi yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin kaji guri daban-daban Allah yana karkare mabarnaci ne na shida akwai al-isra isra al-mubazzaranci shi na lati innahu kana minal musrifi abu na bakwai akwai makirki ka duba mai kulla makirki ce a to za a turo annabi wanke annabi namiji ne ko mace ce a namiji ne Ta duk wani yaro ko a yanka shi to ƙarshe Allah ce wa ma kaidul kafiri na illa fi balal duk kaidun da ya yi kawai a ƙashe yake wallahu musa abu na takwas fir'auna mai sihiri ne don yake cewa duk aji a tattaro mai duwani expert da yake sihiri a garin misira gaba daya to kaga kenan shi sarki ne amma tare da masu ne masu sihiri suka baibaye shi abu na tara ga ingilanci hmm? yanzu ga annabi musa a gaban shi ce an ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wulaƙantacce wala ya kadu yubi karke ne mutum ya zo yana aibanta wani da siffar halittar shi ya bi ɗabi'ar wa kamar yan siyasar mai za ka je mutum ya fito yana aibanta ok ya bi mai gidan shi ne ko ta bi mai gidanta sai ga mutum ana aibanta shi wai da wandon shi ɗangalalle wane ne wane ne ana siffata shi da gemu to ashe ɗabi'ar wa aka bi fir'auna hajiya fir'auna fir'auna am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wulaƙantacce wala ya bi maganar ma bai iya ba shi sa annabi Musa ya roki Allah قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده عقده من لساني kaga tawadu kenan yafqahu qawli abu na goma ga kazadi shi zai shiri abu fa sai kuma yace a kai ne kai ne shi ya kira masu sihiri ko shi ya shirya fadar suka zo ko gida annabi musa suka je a'a to amma da al'amarin allah ya bayyana sai al'amarin ya canja ce a innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr kaga sai ma annabi musa kazafi ce to za ku sani za ku sani to kaga irin wannan halin shine halin wa'in su jami'ai musamman ɗan sanda in za ka kai ƙara kai ne ka kai ƙara to in ya zaga ya ɗan ba da kuɗi abin kuma sai ya juye ba kaga wannan tabi'a ta wa'insu 'yan sanda wa'insu ba ba mai kyau ba ce don Allah su yara hmm? ya mutum zai kawo ƙara kuma kasan shi ne da gaskiya amma an zaga an baka kuɗi ke oke ashe kai kai daman ɗan fuwan nai ne ku? sai ɗauko ma wani labari daban da baka san shi ba ce to a sa shi a sai ɗabi'a ce ta fir'auna wallahu musta'an abu na sha ɗaya gashi akwai tahdid zai ce zan kashe ku to me zan kashe ka imma bil qatl ko wal qatl ko taqti zan yayyanka ku kaga mugu ne sosai Wace zan taure ka za mu zo mu ji a kisar annabi musa hmm? zan taure ka sai to mene za a daure ni wallahu Musa. abu na goma sha biyu oke mugu ne sosai in ya kama mutum zai je daure shi daure fa a cikin kirke fa wa fir'auna zil auta yanzu me za mu yi kwaikwayo da shi ne a wannan ɗabi'u abu na goma sha uku ga saurin kula inna ha'ula'i la shirrimatun qalilun kaga yana so yana so ya kaskantar da zuwa yanzu istihza wa innahum lana laghaibun wa wannan yan jama'an suna fusatar da mu me yasa haka kashi da saurin kula sannan ga wauta fir'auna akwai wauta duk da cewa sarki ne amma wawa ne domin ba wawa ba ya biyo annabi musa kuma ya ga teku ne a gaban su kuma ya san wannan sandar tun da a fadar shi an fara nuna mai mu'jizar wannan sandan. shi kuma annabi musa ya ɗauki sanda ya buga hanyoyi suka bayyana kamar falalin dutse to idan shi ba wawa ba ne ya ga annabi musa ya shiga kuma ya tafi sai bi shi kaga wawa ne a harkar security ba a haka a wannan mutumin fa kai daban ne kai mu tsaya a nan mu tsaya a nan ya kamata mu yi bincike ya haka ya haka to ko shi sai bi ashe da irin kenan wallahu musta'an dole muna nan ɗabi'un fir'auna kenan Allah mai jima da kuka ya kare mu daga munanan ɗabi'un shi shi wannan daƙiƙin sarkin an ambata shi gurare da yawa a ƙur'ani a surori goma sha uku ya kai hamsin da shida guraren da ake ta ambata fir'auna fir'auna fir'auna fir'auna fir'auna gurin da aka fi ambata shi suratul a'raf Allah ya fi ambata fir'auna fir'auna fir'auna aha sai wannan surar suratu shu'ara ita ce ta biyu aka ambata mana fir'auna da yawa sai suratu taha suratul a'raf to sha biyu suratu shu'ara to goma suratu ƙaha to tara sai kasas shi ma an ambata kissa shi da yawa da yawa to shida sai suratu yunus to hudu sai an kabu so uku to sai masu bibbiyu to bibbiyu bibbiyu a ambata shi a suratul anfal suratul hud suratul mu'minun suratul isra to sai daddaya suratul namli suratul ali imran suratul baqara sai can suratul fajr wa fir'auna zil autad to abokin gwagwarmayin shine wa annabi musa alayhi salam Allah mai gima ɗaukaka yake gaya mana annabi Musa ka bi izhab ila fir'auna innahu tagha shi annabi Musa shine annabin da Allah ya fi ambatawa da yawa da yawa cikin Qur'ani an ambata shi to ɗari ɗaya da mana masu ƙididdiga suka yi ba ni na ƙididdiga ba kawai ni na buɗe ni shi kenan na yi kwafi shi kenan so ɗari da talatin an ambata shi a surori talatin da hudu kaga bakara ali marana nisa ma'ida a jere suratul al'am a arab yunus hud ibrahim isra kashi maryam taha anbiya suratul hajji suratul mu'minun furqan shu'ara naml qasas ankabut suratul sajda suratul ahzab safat Zafir, fussilat zukhruf ahqaf zariyat suratul najmi suratul saffi nazi'at suratul a'la okay suhufi ibrahima wa musa to suran da aka fi ambata shi kuma annabi musa okay shi fir'auna an fa ambata shi a ina a arab to shi ma annabi musa a cikin arab gogor mayake okay surar gogor mayake sai suratu qasas suratu ƙaha, suratu baqara an ta ambata musa musa musa suratu shu'ara suratu yunus to dabi'un annabi musa shi mu jina shi dabi'un annabi musa alhamdulillah in mun ji na mugu sai mu ji kuma na salihi na ɗaya akwai mutunci muru'a mutunci ya yi alhamdulillah to kaga kowa ya siffatu da wannan siffa ta annabi musa mutunci allah ya gaya mana fasaƙalahu ma ya ga ‘yan mata biyu sai nuna musu mutunci ya shayar musu da su, sun Tawalla ila zilli faƙala rabbi inni lima an zalta ilayya min khairin faƙi mutunci ya yi to su ma yaran da suka mutuncin sun je sun gaya babansu ya to ku je ku kira shi je ki kira shi mana na biyu daga cikin sifofin annabi Musa akwai alwafa'u bil wa'di cika alkawari da yazo ce a to inni uridu an unki haka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hija shekara takwas zaka mun kodago to amma fa in atmamta ashran fa min indi kuma wa ma uridu an ashqa alayk to har zuwa karshe falamma qada musal ajala kaga ya cika me alƙawari to mu ma mu kasance masu cika me kada ya alƙawari da kai shekara biyar maybe an baka mota ne shekara biyar za ka dinga ajiye kudinta to sai kuma ka yi shekara biyu sai ka gudu bai yi ba fa yawanci halin mu kenan ba mu da alƙawari ɗabi'ar shi ta uku akwai kuwatul hujja kuwatul hujja shi fir'aun ya ce la in ittakhadta ilahan ghairi kaji fir'aun mushriki ko la aj'alannaka min al masjunin kaji mugu ko sai to qala law ji'tuka bi shay'in mubin ya kake gani in ka maka ta hujja bayyananniya na hudu akwai al-luju' ila Allah wal yaqini bihi komawa ga Allah da kuma yaƙini kada sai mu ce komawa ga Allah sannan kuma yana da yaƙini ka duba ga shi ga kai kufa sai ce shi kenan inna la mudrakun qala kalla ina fir'auna me me isa kaga luju ila inna ma'iya rabbi kaga ko to mu ma muka kasance tare da Allah ga yaƙini وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قال قولا الله زي جمع قنا الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قولا الله شوكر الله قال تواضع ينا تنفسر النبي موسى تواضع قال قعين إلني da masu tambaya suka tambaye shi waye bi ilimi ne a cikin al'umman nan a to shi ne babban annabi mana shi ne babban manzo shi aka ba ma taura ce ni ne Allah ce ina ko bawa na yawo to kaga sai mun yi hattara da ko masu tambayoyin nan sai mun yi hattara sosai imamun nasa'i ya je ya afka cikin trap na masu tambaya ya je sha wai me kake rawaitowa ne akan falalan muawiya kuma su suna son muawiya sosai suna fifita muawiya to ke shi muawiya bai shi falalan shi ma bai ba zai wadata da falalan shi ba sai an gwama shi da Ali ibn Abi Talib masu tambaya a a to wani hadisi kai kake rawaya kake riwaya akan shi muawiya ke kawai la ashba Allahu batnahu Oh, shi nan suka fusata daga mai naushi sai mai kafafa aka ta dukan imamun nasa'i duka sosai ba kaga daga tambaya kenan sai fahimci wuce wannan wayansu irin mutane ne ce hmm? a ah, inda kaga da imamun sa'i ce a ah, mu'awi ai babban mutum ne yayi a ah, shi ne khalil na mana kai yanzu ka isa kare na kawunka kawun mu'mine ne gaba ɗaya. to kaga ya dan saukaka ya ce la ashba Allahu batnahu sai suka fusata kawai daga mai elbo sai mai huka sai mai naushi haka fa dalilin rasuwan shi ke wallahu musta'an to kaga annabi Musa akwai tawazu hmm, da neman ilimi da ya haɗu da khidir sai yake cewa annabi annabi khidir hal attabi'uka ba zan bi ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda kaga yana neman permission yace kawai ni na zo in bi ka ka karantar da ni a'a a'a ga hani akan munkari baya wata wata in ya ga abin da ya saba zai magana ka duba fan talaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha a'a a'a kuma shi ya riga mai wani bana son su hutu قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا سيسئنا أي مكان يا ذاك كشف واي واي ga kowatul irada tun yana jinjiri alhamdulillah kai karbin niyya babar shi akwati ba bismillah yalla yalla ka bi gidan sarki ka duba kuwatul irada ga mutane nan jingima jingima ya qaumi dukhulul arda al muqaddasah allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasiri jima annabi Musa alayhi salam galala ni kai kai da ɗabi'un shi shi kuma abokin huzumar shi duk ɗabi'un shi na banza ne Allahu musta'an to yanzu Allah bai jima ɗaukaka a gurguje ya gaya mana fa'tiya fir'auna faqula inna inna sai ce rasulu nan kenan suratu taha rasula to ina ma'anar rasulu yani kowanne a cikin mu rasulu rabbil alamin to yanzu fir'auna ya a akan wannan kalima za mu fara jin muhawarar da ta gudana tsakanin shi da annabi Musa. To Allah yake cewa an arsil ma'ana bani isra'il a abun da muka tsaya ke nan qala fir'aun wa ma rabbul alamin ha ah, to shi fir'aun ya fara muhawara ke قال فرعون وما رب العالمين ويا رب العالمين كيف تجيها من جنجل إلى النبي فلما النبي موسى يمي الله قال ربي اشرح لي صدري كو yanzu da farko duk abin da fir'auna zai yaƙo mai zai haƙuri sannan kuma ya nemi Allah ya ba shi bakin magana sai ta ƙala fir'aunu wa ma rabbul to mu ji bayani daki daki بيجمي قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أمتم فرقوق سيما شأمت هذا أبو وما رب العالمين شيكا كي بكاتا سؤال الله كأنت ورانا قال رب السماوات شيني رب العالمين ونحن لتسمى لك جيجي جي. wal ardi shine halitti kasai da kake ganin ta wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa ai an gama inda ba mai girman kai bane kala amma tunda ya siffatu da girman kai amsan yace bai gamsu ba in kuntum muqinin in dai kun sakankance kuna da imani wannan shine ne rabbul alamin ha fir'auna sai koma ya ce قال لمن حولهم ألا تستمعون فرعون سيكلفها دا ce kai kun ji wai mai wannan yake faɗa kuwa rabbul alamina shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan ya kawo point kuwa sai annabi Musa ya ci ba. kaga ya yanke shi ne amma bai yanke ba sai ci قال ربكم ورب آبائكم الأولين النبي موسى يجب قال ربكم ربكم رب العالمين شيني ربكم شيني مهل تشنكم وكي كابر زينا نونا ما فرعون شيبا مهل تشيبني فهجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري في آه. ربكم amsa ne ta nawa kenan ta hudu wa rabbu aba'ikumul awwali kuma shine mahalicin iyayenku na farko tun kafin a haife ka to wanda ya halicce shine rabbul alamin amsa biyar tambaya daya yanzu aure ya fusata fa qala in رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون يا فتاك سيما قال ووتا قال إن رسولكم kagan da ya zanku manzo ne amma girman kai rawanin tsiya ya hana shi imani inna ka duba statement ɗin shi inna su kuma da suka baibaye shi ba mai sai mai comment inna sai a cewa shi kenan ashe shi ma yadda manzanku allabi ursila ilaikum kaga ya rikice fake annabi musa ya rikitar da shi inna rasulakum allabi ursila ilaikum kaga yana fitar da kai shi. majnun ce ina wannan mahaukaci ne kaga yana da fusatarwa sosai shi ya fusata sannan ya fusatar da kai don ka gane mutum haka ne karka fusata ya zage ka ɗauki ibadan masu azumi ke da Allah ya haƙuri ni azumi nake ɗauki siffar ibadun rahman wai za ka taɓa humul jahiluna kalu salama Ran kai daɗe ran kai daɗe a yi haƙuri a yi haƙuri annabi musa ya ci gaba da bashi ya gaya mai abubuwa biyar sai ya gane shida قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون مجي فرعون ياتي إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ما هو كشيه توكي ولا قال ما هو كتاني النبي موسى يتيك بدا ما يبياني قال رب المشرق ce ba ka tambaya mu bar wannan maganar kana ce mu mahaukaci to alhamdulillah naji rabbul alamina shine rabbul mashriqi amsa ta shida kenan Allah na rabbul alamina shine rabbul mashriqi mashriq shine mafitar rana kuma wal maghribi na bakwai shine rabbul maghribi kuma kai kana ta rabbukumul a'la fa hajara fa nada fa qala ana rabbukumul a'la kuma ban ga kana da kodai ba yace to in kuntum wa ma bainahuma jiyan da yake ɗaure shi da hujja a can ya gaya mai mai da mai, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin sai kuma rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma jima an gama da fir'auna kwata kwata amma ce in kuntum ta'qilun ranka dai dai fa in an lura sosai hmm? kaga shi bai ce mai mahaukaci hmm. kamar da shi ya gaya mai annabi Musa inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun baro baro kamar shi annabi Musa tun da yana bukatar ya shirye ne kuma Allah tun da farko ce faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kai annabi Musa an kaje ka gaya mai magana layyinan kaga layyinan ne a nan ke yace in kuntum ta aqilu da ranka dai dai fa in akwai hankali sai kaga wannan shine rabbu rabbul alamin rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma amma in kuntum ta'qilun yanzu an gama da shi kwata kwata ke ba shi da wata magana sai kuma bige bige qala la inni اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين shi kenan ba hujja sai gora sai duka kawai qala la in ittakhadta ilahan ghairi daga mushriki ne kaburi ne in ka ɗauki wani abin bauta ba ni ba fa ha yanzu ana ka tambaya wa rabbul alamin ya kamata sai ka ɗauki bayanin shi ba bambami ba ne. Hmm? shi a ka ce mun rabbul alamin shine rabbus samawati to kaga ya kamata ya ba da hujja da zai rushe wannan rabbus samawati wal ardi sai ka kawo point na biyu ka rushe wannan wa ma bainahuma sai ka kawo ka rushe sai kuma ka zo rabbul mashriqi eh abu na point na hudu sai ce a ah, mahalicin ba shine rabbul mashriqi ba wal maghribi sai ka ce na biyar ba shi bane wa ma bainahuma ba ba shi bane to haka ake tattauna gama kawai ka cika mu da surutu sai mahaukaci ne kai ɗan tasha ne ce oke hmm, ba ka da kunya to haka yake mukabala da surutu kada duwan ne zai ake yi gudana ko ka cika shi da surutu surutu surutu shi zai kawo maka aya ɗaya ya shuru me za ka ce ita surutu zai kawo Habibi ɗaya zai shiru shi kuma ita surutu ya ta kama kame Ok, wannan shi ne irin muƙabalan annabi musa da fir'auna ke annabi musa zai kama mai hujja shi kuma ya ta bambami to ƙarshen ƙarshe ka muna shiru la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al masjuni kawai zan daure ka kage zai nuna fawa ke zan daure ka ka mana shiru annabi musa ya ce haka kuma qala قال أولو جئتك بشيء مبين قال يعني قال له موسى أولو جئتك بشيء مبين yanzu za ka ɗaure ni ko na zo maka da hujja bayyananniya ka ji annabi musa ko za ka ɗaure ni a tafa'alu zalika za ka ɗaure ni walau shine walau ji ituka bi shay'in mubin ko da na zo maka da hujja bayyananniya yani burhanun bayyinin ala risalati akan cewa ni manzo ne sai ka daure ni kaga shi yana kawo mai hujjoji shi kuma kawai bambami yake yi قال فأت به إن كنت من الصادقين قال فأت به يوشي كاو هجة A duk wanda ya kawo da ba hujja bane wancan maganan kaga kamar ya rushe ta gaba ɗaya ke hmm? yana so ya kautar da annabi musa daga hujjojin da yake kai amma annabi musa ya maintainin hanya yanzu ga guda shi da can a ajiye mana su mu ci gaba da ƙaro mai wa yanzu kuma ƙara fa'ati bihi ka ga yanzu ya zirma fir'auna kenan ka zo mana da hujja in ka kasance cikin masu gaskiya yanzu banda wancan bayanin rabbul alamin yanzu kuma ga su hujjoji a gefe فألقى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين النبي موسى عليه السلام فألقى عصاه في جيس سندرشي wannan saddar abin mamaki kawai fa idza hiya thu'banun mubin sai ta zama ya bayyana bayyananiya kawai ta fasa kai ce a kuma a fada yanzu hujja na farko ke na biyu ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين kawai da ya fito da hannun kawai sai ga haske ya fi wannan fitilan haske ya kun ko kun ne fa kuma ga mutane na a fada an taru yanzu ba wanda ya tsoma musu baki ana jin shi annabi Musa da Fir'auna kawai suke ta tattaunawa فرعون يشي والله الأمر يشي ياجر ما مفا قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون يشي للملأ حوله kaga an gama da shi sai ya koma gurin ku kaga inna rasulakum to ai ba da su ake magana da ni kake magana allazi ursila ilaikum kaga me shigo da su su ba suna saurare bane nan shi ma za ka gama da shi kawo hujja kana da shi kuma da annabi musa ya kawo ce a ah, qala lil mala'i hawlahu da annabi musa za ka yi magana ba da su yi. inna hadha la sahirun ali ah, ah, shi wannan babban mai sihiri ne kaga ko yanzu ya mai kazafi ke wannan shi ne sihiri me yake nema da ku ku mutanen nan yuridu yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha yanzu ta kare mu fir'auna kakaf yace yuridu sai shigo da ku zuma yuridu an yukhrijakum min ardikum kawai abin da yake nufi shine fitar da ku daga ƙasarku. ya zo ya zama shi ne shugaba bisihiri kaga ƙazafi irin na fir'auna da sihiri irin na to yanzu mai shawarar ku ta ƙare mai ke bisihiri to fa ma za ta amurun yanzu dabarar shi gaba ɗaya ta kulle to yanzu ku me kuka ce za a yi ne قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا فيسك شبو أرجه كجنكرة الأمر يشي أدن بعد من أدن بعد أن تكونك وأخاه دشيد أولا ناشي أدن جنكرة أدن بامو ‘yan kwanaki za mu je mu shirya wa ba azil madaini hashiri inda za mu ci galaba kan shi ne mu taron dangi duk wani wani gari a garin misra da aka san akwai expert na sihiri to a gayyato shi ba da ma yana ji da sihiri ba ne to a gayyato masu sihiri gaba ɗaya يأتوك بكل سحار a abi duk wani gari da duk wata unguwa da duk wani lungu da sako ya tuka bi kulli saharin sahar ala wazni mai fa'al expert professor sosai da sosai kuma ali wanda an san ya kware wajen sihiri kaga gwamnatin fir'auna kenan tana cike da masu me masu sihiri wallahu musta'an kaga lalatacciyar gwamnati ce ke to kenan duk gwamnatin da za ta kasance ita ma haka ne lalatacciya ce kuma ƙarshen ta ya zo wallahu musta'an kuma ka duba 'yan siyasa in an ce siyasa ta kusa to sai ga kashe-kashe yana yawa E, shan jini yana yawa to saboda me to iyakaci fa in shekara hudu in ya ci sa'a ya ƙara nawa hudu shi kenan sai ya mutu an gama ne yawanci tsofaffi ne yi shi kenan ba ce ya mutu an gama ko ma a je mu ji turiyar shi gaba ɗaya an gama ba to gwamnatin da ta gino akan sihiri ba inda za ta je turbi shi ya karbi shawarar ce a shi ke na oke inda za mu gama da wannan mutumin shi ne muhimmin gangami a tara mai ƙasar gaba ɗaya fajumi a saharatu fajumi a saharatu limi ƙosi yawmin yanzu an tattaro duk wani expert mai sihiri fajumi a saharatu limi ƙosi yawmin a ce ga ranar da za su haɗu gaba ɗaya wa huwa waqtu duha min yawmi zina E, kuma ranar ado ne duk kowa da kowa yana nan duk wanda suke tafiya ma sun dawo gari to a ranar za a zo a ci galaba akan annabi Musa yadda suke tsammani ke وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ما في شيء suna ta bin cikin gari وقيل للناس هل أنتم مجتمعون za a zo a taru a guri kaza kuma ce eagle square me za a yi an gayyato masu sihiri za su ci galaba a kan annabi Musa alaihi salam da ɗan uwan shi to kaka iya tunanin su kenan za su shi galaba akan annabi Musa wa qila lin nasi hal antum mujtami'un ana buƙatan gangami ana buƙatan supporter ko kagan supporter suna ihu wanne yana sake ba su ƙarfin gwiwa ko ok ka duba ba eh, daga wajen fir'auna aka samo supporter ko wa qila lin nasi hal antum mujtami'un yanzu sai kuka je kasar suwa ne za ku buga kwallo in aka fara muku ye hu sai ka ji ma kwallon gaba ɗaya ta fita muku a kai sai an zira muku ne ye ye irin yadda supporter suke jan ku sai gaba ɗaya ba ku da ƙarfin gwiwa to haka suke so su ba annabi Musa لعلنا لعلنا نتبع السحره ان كانوا الغالبين ولن دي انا فئتت da mutane ne الحق على الاجتماع والترجي على تقدير غلبتهم اذ تلك بين ازو احدو suna ba da cewa a su ne wira kenan la'allana nattabi'u as-sahrata yana amma fa in kanu humul ghalibi in su suka ci nasara in in za su iya cin nasara a kan hito. domin su ma shakku ya kama su yanzu Allah ya takaita mana kisan yanzu har ya tura ko ina da ina a garin Misra a je a kawo expert yanzu har an gama tattara su har an musu interview oke kai kana sihiri eh ne ka iya sihiri kaza kaza gwada mana magani sai ce to an dauke ka aiki an dauke ka za ka je fada shugaban kasa to falamma ja as-sahara falamma ja as-sahara qalu li fir'auna a inna lana la ajra قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين التي فلما جاء الزهرة يذكى من سجن سهر بيوتنا فمن كفر سهر فجر إيرو من نجنا نوى مكة بيوتنا قالوا لفرعون دا من كنا زوا كوي بيلا أتوشي يأتي جاء فرعون شو a inna lana la ajra to mu mu gane irin wannan ko daban me za a ba mu a gwamnatin naka hmm? kuma ka duba ɗan siyasa haka suke yi in zan yi ga muku bambami ya muku bambami shi to me za a ba mu ne in muka maka kamfen in muka kawo maka bargu me za a ba mu ku za a ba ku kaza za a ba ku kaza za a ba ku kaza sai ma ya yi rabon appointment a gaban kuma sai kuma an zo an ci hmm? sai ka ji kuma labarin ba haka to me kake bukata wani sana'a kake yi sai kuma ka ji hmm, in ka kira wayan ma hmm, ba abin da kafin, kuma kai ka zo ka muku hidima su kuma ba su ma komai ba halin ɗan siyasa ce kuma ka ga kamata a bani ofis na siyasa sai in je ƙauye daga cikin ƙauyuka ko in je garinmu ana jifa na ba hmm, bai yi ba ba su ɗauki ɗabi'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da kyautar da baya tsoron talauci kaga yanzu ka zo ka ba mutane ka sama musu aiki alhamdulillah yanzu da ramadanan nan aka kawo tireloli na shinkafa aka rarraba duk wata ka duk tsofaffi a ba su koda 10,000 ne yanzu da sallar nan kana da teloli kawai da ka ɗauka duk wani ne da dattijuwa a musu ɗinkin sallah a samu malaman gari kowa a baza mai babbar riga ai ka gama da su sannan kuma ɗan gina musu ɗan gurin shan magani abinda ya shafi ɗan fanadol ne ɗan ciwon shuga jiyar a maka test ɗaya a ɗan nawa ne shuga level ɗin a ɗan baka kati ɗaya kati biyu wannan wani abu ne ba wani abu ba ne ba su da wayo Allahu musa kama ka duba manzon Allah sallallahu alaihi yanzu yana so ya kira mutane zuwa ga addini shi sai ya ɗauki akuya ɗari ya ba wanda ba musulmi ba akuya ɗari kaga yanzu ya tafi unguwar ce ya qaumi aslimu فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ya ku mutane ku musulunta domin muhammadin nan da kuke ji sallallahu alaihi wasallam yana kyautar da baya tsoron talauci yanzu ka duba shugaban kasa mana yanzu ka koma jam'iyyar shi zai baka biliyan nawa eh ok biliyan jifa ba dole suka koma ba har na gurin ma ya koma ba su da suke cewa jam'iyyar ACC ta musulmai ne ya ga kuɗi tinjin ya koma wallahi ko kai ne ba ko ni ne ba zan koma ba waziri ko ni ne ba zan koma ba eh kaji ma sai da gudu <laughs> da gudu da ma ba lalle kuma gwamnoni suka koma to talaka ma sun koma wa ba ya abin da bai sa bai gane ba ke yau talaka bawan Allah wattaqi da'watal mazlum ce oke to in an zalunci bawan Allah ya addu'a shi kenan gama to ko ya ƙara ma bai wuce ya ƙara shekara hudun ba shi kenan yayi kwalatu an gama to ka duba falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajra wai yanzu wurin kai daɗe me za a babu ne in kunna nahnul ghalibi in in in kunna in muka kasance mu muka yi rinjaye akan annabi Musa akwai lada ne da za a bamu da sauri ce a na, na, na. a rikice qala na'am qala na'am wa innakum idan lamina al-muqarrabin tabbas tabbas wa innakum idan ai a gwamnatin nan tamu laminal muqarrabi ai ku ne makusanta ma sosai sosai to sai kaga gwamnatin da ba a gina ta akan asasi ba to sai kaga ana kusanto da mutanen banza mutumin da ba komai ba sai a ɗauki wani ƙaton ofis sai a danka mai mutumin da yake ɗan giya ba sai a ɗauki wani guri sai a ce shi ne shugaba to kaga wannan bad governance kenan wallahi musa da ya kamata a ce an ba wa masu hankali yanzu kamar ka duba abuja abuja hmm? kwanakin baya ta yawo a social media ku hmm? da wani ɗan saurayi ɗan yaro ne ba shi iya yanzu ya kamata ya je yana gadin fili ne tsakani da allah fili ya kamata ya je yana gadi kama ko a gurin 'yan najeriya ya burke kuku Tun da an sa shi ya gadin fili kuma minista ya zo ya hana shi sakat mutumin da ake ganin kai ya hana shi sakat hmm? ya ta mai bambami shi kuma bai tse yana ta mai mai da maganganu yan najeriya sun so wannan shirman da aka yi dan najeriya shi ma bai wallawar musa wani abin ya yi trending da yawa ai to akani da Allah earphone abin da aka sashi yake nan navy ko navy kaga ba ta ruwa ya kamata ba to sai aka zo aka sashi a kango kaga daga nan ma yana nuna cewa ma ce me gidan ya ce ka je ka mun gadi kawai in ya san wata bai san wata ba to tsakanin da Allah abin da ɗan Najeriya kamata ya sa hankali ke ana ta kallon ce a ah, wanda shi ne jarumi ma of masha Allah waye waye wallahu musa ce na'am wa innakum idan laminal muƙarrabi. to kaga da Allah gwamnati an kafa ta sai a jawo masu hankali da za su tallafa maka wajen yi ma talakawa hidima hmm? yanzu wanda muke ganin mai dama-dama shi ne wanda yake neman gwamna na gombe ne to kaga karye yadda in har an ce an yi zaɓe ya ci sannan kuma wanda 'yan jagaliya su za su kewaye shi hmm. mu magana yara ne amma kuma dai mana da 'yan experience kan ya kuskura yau a kusanto da masu tsoron Allah wannan an san an ba shi amana zai riƙe yanzu wannan an ba shi tirela goma ba zai ɗauki ko buhu ɗaya kai gidan shi ba ko buhu ɗaya ba zai kai ko buhu ɗaya ba zai ɗauka kai gidan shi ba za a raba daidai wa daida to irin wa'annan irin wannan su ya kamata profeso ya lako da su kusa ke amma matuƙar an kusanto da 'yan siyasa maƙaryata maciya amana to a je zuba wa mai wallahu musa to kuma kasar tamu sai ka duba da suwa za ka yi aiki in shi baba buhari da aka ce a mai gaskiya dokin karfe waye waye to abin da ya rasa kenan mataimaka amma ba ka bar tsakani da Allah ya ɗauko aiki to amma kuma an yi aikin ba a yi ba a Najeriya ka ce wai gaskiya da gaskiya za ka yi to za a yi attempting kawai a kashe ka ne yanzu ni na gani a matsayina na examination officer karaman makaranta da ya ce wai gaskiya da gaskiya gaji ba magana wai malpractice ustazai ba masu gemu ba masu ɗan gangen wando ba wai su ne kuma suke na fa? ji ba ah, to kasar mu fa lalle akwai jan aiki ba wallahi tallahi ni na gani ce to to aikin ai ba dole bane kai, in bar aikin mana ka duba wai iyakacin ofis ɗin jarabawa kawai ta wai za ka yi gaskiya da gaskiya ba ka buƙatar malpractice to za ka ga yadda su su dinga yi da kai wulaƙanci kala-kala kala-kala fa to yanzu an baka state ba sai ka ce za ka yi gaskiya da gaskiya sai ka ce an baka hukuman alhazai na najeriya gaba daya ku je ku tambayi profeso za ku ji baɗaɗ alam da suke gurin ya ajiye ya ajiye dole ya ajiye in dai ka ce gaskiya da gaskiya za ka yi wala awala wala a najeriya sai dai wani ba kai ba in baka tsaya da kyau ba masu za a ma sihiri ne a rikitar da kai kawai sihiri bukanki a rikitar da kai kawai to wallahu musta'an qala na'am wa innakum idan lamina darasin da yake nan shine gurba wannan ka kasance an kusanto da suwa salihai ba 'yan daba to zaka ga mutum ya shiga zai sai dauki 'yan daba eh kamar mutum 200 a ba su wiwi a ba su makamai duwan ne mai rashin kunya ce to kuje gidan wani ku kassara shi kawai ku kassara shi kawai to kaga irin wannan shine gurgubano Allahu musta yanzu an taru ga annabi Musa da Harun ga tarin masu zihiri barkate bila adadi qala lahum Musa qala lahum Musa alqu ma antum يلقون daga cikin uslubin jidali ko tattaunawa kai karka fara bada naka hmm? kai karka fara magana ito tun kai ne ka zo to fara magana me hujjojinka qala lahum musa annabi musa ce musu alqu ku jefa ma antum mulqun duk abinda za ku jefa ku jefa yaga iya gudun ruwan su kenan فألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم فكجيف إجيوينسو وإسيهم دا سندننسو عصا ولا إيكين إسيهم سندنا to da za su jefa kai suke kuskure wa qalu bi izzati fir'aun shikenan sun fadi bi izzati fir'aun inna lanahnu zalimun wai su ne masu nasara da izzati fir'aun da kiki izzati fir'aun wawa izzati fir'aun titi biri shine wanda ku ci nasara akan annabin Allah annabi Musa ya ga su kenan فألقى موسى ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون النبي موسى سندري شغلا إيني سوكما سنزو دا تاري مي سندنا سنزو دا تاري مي تركشي to kaga tarkace tarkace abu ɗaya mai kyau ya fi tarin tarkace ga annabi Musa fa alqa Musa asahu da ya jefa sandar shi guda ɗaya tak fa'iza hiya talqafu ma yafikun kawai sai ta haɗe duk abin da suka ƙirƙiro na sihirin nan to yanzu suna kallo abin da annabi Musa yi ce a ah, in wannan sihiri ne ko ina wannan ya fi ƙarfin sihiri fa ulqiya saharatu ulqiya saharatu sajidin a take kawai ulqiya sai aka wurgar da masu sihirin nan gaba ɗaya suka faɗi suka ma Allah su jada. shi zai ɗauka sun mai sujada ne ina ƙaru ƙaru amanna bi rabbil alamin ce mun yi imani da rabbi alamin gaban tun Allah da farko ana ta tarkibi akan rabbil alamin rabbil alamin kaga ku tafi zuwa fir'auna ku ce mai ku ce mai mai inna rasulu rabbil alamin fir'auna da zai zo shi ma kan shi yayi fasaido wa ma rabbul alamin yanzu da aka gama da su kuma suka ce me qalu amanna bi rabbil alamin to rabbil alamin din karshi da kiki ya dauka da shi ake sai suka ce rabbi musa wa harun rabbi musa wa harun mahalicin annabi musa da harun mun imani da shi kaga dama annabi musa ya gayyato su to amma kazabi irin na fir'auna mummunan hali qala amantum lahu qala amantum lahu qabla an azana lakum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم أجمعين تقول لك قا كي كي آمنتم له yanzu kun yi kun yi imani da shi annabi Musa qabla an adana lakum kafin muku ce in ce ku yi imani sai fara surutu kuma ya fara sambatu ji irin magana amantum lahu qabla an azana lakum ba ni na gayyato ku Ka kaji kaga kafin in muku izini dama shi shi ya gayyato ku ko to kuma sai canja maganan a take innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr a ina ya gansu a ina ya san su fir'auna kai ma shi innahu lakabirukum oke ashe daman shine babban ku to kaga shine halin su jami'ai kasar mu kenan ka duba in tsakani da Allah mutum zai shigo da kaya daga kasar waje can kasar turai a sauke a port hmm? a yi kiliyarar sai an kusan shigowa gari sai wani kato ko ya ce ya kama kayan jifa ya kama kayan to ka kama a matsayinka nawa baka san gurin da aka sauke ba ba min clearance ba ce ya kama ya kama to sai a yaya kun ba da miliyan kaza mun ba da miliyan ɗari kaza kuma miliyan ɗari kaza aljihun wa aljihun shi fa wallahu musta'an To ji wa innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr shine babban ku da ya karantar da ku sihiri to kai wannan shi ma an yi on the line din maganganu yake to tambaya na farko a ina muka haɗu da su yaushe muka haɗu da su a ina wa na sani a cikinsu yanzu fan lambar wa nake da shi a cikin hmm yanzu a haka ne oke ni ne babban su da na karantar da su sihiri ce oke to ina da tambaya a ranka daɗe mhm. ta ce to yanzu ni mai cikakken sunana ne bi in muna mu'amala za ka isa ni cikakken sunana yi ce uhu ma ba mu san sunan shi cikakke ba ah. to a ina na taɓa haɗuwa da ku ne mhm. ni ɗan wani gari ne kai ka taɓa zuwa garinmu don mhm. ka jera musu tambayi sai a ce a wannan fa ashe ba haka bane ba hula ka la ruko daga wannan kawai ƙarya ne shaci faɗi ne irin na fir'auna innahu la kabirukum allazi allamakum as-sihra a ta dama annabi Musa mai sihiri ne to sai koma tahdid yace la'uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf to tunda haka ne tunda shi mugu ne sai na yayyanke hanna la'uqatti anna sai na yayyanke hannayenku da kafafuwarku min khilaf in an kama hannun nan an yanke sai a kafa sai a kama kafar hagu a yanke eh, kaga wani mugunta hmm? yanzu an la'anta mutum ta nan an la'anta shi mutum ke sannan banda wannan kuma wala usallibannakum ajma'i duk sai ya tsire su gaba daya in an yanyanke su kuma a tsire su ya ba komai ka yi mana ƙaru Ƙaru قالوا inna ila rabbina إلى ربنا Ya ce ba komai, ba komai. ka yi abin da za ka yi inna ila rabbina ka ji imani fa a take kuma har imanin ya yi ƙarfi fa har ya fi ya fi naka fa inna ila rabbina munqalibun dama mun san za mu koma ga Allah ka yi abin da za ka yi إنا نطمع إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنت Muna muna fata mahalicin mu ya gafarta mana kurakuran mu لففكن mu tunda mu ne farkon muminai jifattun da annabi musa yake dai ba wanda ya karɓi da awar shi akwai ɗarafi babba ke nan in mutum yana ta da'awa sai ga ba a taruwa da yawa eh mutum ɗaya ne mutum biyu a ci gaba a ci gaba ba komai wani lokaci sai kaga an zo an taru hmm? wani lokaci can can can tun da ai su ma wanda aka taru ɗin ba wai daga farawan su ne kawai aka taru ba a Domin 'yan yara muka ga malami an zo an taru sai kaga mutum ya damu to ya nake karatu ba a zama waye waye a ka ci gaba mana ka ci gaba mana yanzu fejin da aka buɗe bi an buɗe mutum ɗaya mutum biyu mutum uku mutum hudu yanzu ka duba fejin ya fara girma mutane suna sauraron me ake faɗa inda ba haya gaga ba zage-zage to har daga ƙasashen waje ma aka ga muna da folowa. kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to karni gaggawa karni gaggawa yanzu annabi musa fafata wanda yake da fir'auna gaba ɗaya yanzu daga shi ne sai annabi musa yanzu an fara samun folowar daga nan an kunna awwalal mu'mini mu ne farkon mu'minai kuma sai Allah ya bashi nasara daga cikin kabinan na fir'auna wani suka karbi musulunci kuma a take suka fadi suka yi sujjada ga Allah to zuwa dan kenan insha Allah za mu dakata sai mu ji yanzu kuma me zai biyo baya bahasin da zai biyo baya to yanzu fir'auna zai dauki mummunan me matakan soji kawai eh kamar da wancan na amerika ya ce to nigeria kuna kashe kiristoci zan kai muku hari to kaga tun da shi ma bugagge ne wai zai kawo hari Ok, zuwa su aka fi kashewa ne yanzu muka je jos su aka fi kashewa ne yanzu kiristoci aka fi kashewa ko kuma su suka fi kashe mu hmm? yanzu kashe-kashe da ake a niger in za ka ganci amma mutum 200 sallah su a oke daman su ake wa sallah musulmai ne to wannan kan mai uwa da wabi ne su sun samu musulmi kala in ma ba musulmi ba kala kalas kalas kawai ya ce kalas kalas shi ke shi kawai ce zai kawo hari hmm? saboda wasu wawaye a cikinmu sun ce wai masu halin fir'auna ke fasoci masu halayen fir'auna wai ana kashe kiristoci amma su masu hankalin sun gane wannan maganan fa ina ina ina to wallahu musa yanzu dai za mu ji matakan soji ya kamata mu alakanta shi da situation da muke ci oke yin abu ya ci tara ka a ɗauki matakan ƙarfi ka duba isra'ila da mutanen gaza a ɗauki matakan ƙarfi amerika ma zo ta sa nata a ɗauki matakan ƙarfi a rubuta ƙasar a ƙwace makamansu yanzu an ƙwace makaman suwa za su ƙwace oke sun sai su zauna ba su da komai ji ba ba yana da wayo wai a kwace sallama makamansu gaba ɗaya to sai a yi yaya oke kuna da shi mu kuma ba mu da komai to a ɗauki matakan soji kuma suka ce ba za su yi baɗin shi ke na matakan soji to za mu zo mu yadda fir'auna kakansu kenan ko kakan kakansu yadda allah shi kuma ya ɗauki mataki a kai shi shi ya ɗauki mataki a kan bani isra'ila allah kuma ya ɗauki mataki a kai shi to kowa ya ji tsoron Allah a kan bayin Allah Allah mai jima da kuka datar da mu fi duniya al'akhira subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin